mala ce amsilatun min safhatin nasi'atil baya misalai daga wasu shafuffuka waɗanda suke farare fat nasi'atil baya waɗanda farin su fat yake وتعالوا الآن نقلب صحف التاريخ البيضاء خذوا ينزل abinda za mu shi shine mu jujjuya mu bubbuɗe tallaye shafuffuka na tarihi waɗanda suke farare bat wani suku ba'abal amsilati mu koro wasu misalai wa as'alukum billahi an tatadabbaru na majija mala ce don Allah na haɗa ku da Allah ku yi kokari ku fahimci waɗannan misalan da za a buga kaga ba za ka fahimta ba sai ka da hankali malam duk duk da yake magana a cikin nan bai yi magana bai yi wannan roƙon ba sai yanzu ya ce don Allah a tsaya a fahimci waɗannan misalan da zai buga fa'ana la a suku hali mujarradi tsakafacin zihniyatin barida ya ce ba ina koro waɗannan misalan ba ne kawai saboda a tsakafa saboda nuna wayewa ta a zihniyati ta ƙwaƙwalwa albarida wadda suke mai sanyi wala min ajli tasliyati sannan ba kawai zan kawo bane saboda a dan ji raha wa tadyi'il waqti ko dan a bata lokaci bal asuqu hadhihi al-amthilata sai dai zan kawo waɗannan misalan ne li yaqifa kullu wahidin minna al-ana li yas'ala nafsahu domin kowa ya tsaya a cikin ya tambaya ma za qaddamta li dinillahi jalla wa ala mai ka gabatar don ci gaban addinin Allah mabuwayi da ɗaukaka Sun ji abin da mala ya ce a tsaya a fahimci waɗannan misalan da gaske sosai sosai a tsaya a fahimci waɗannan misalan sosai da malam zai buga ya yi kuma roƙo cewa zuwa Allah a fahimce su ba zai kawo su bane kawai don burgewa kawai da nuna cewa shi wayayye ne ya san abubuwa a misalai ne da ake buƙatar daga fahimtar su su mana tasiri a cikin zukatanmu sannan ko mu aiwatar da su a aiwace wato mu koyi da su haza siddiqul ummati al-akbar yace misali na farko da za a buga sayyiduna abubakar siddiqin wannan al'umma mafi girma sharaha Allah sadrahu lil Islam Allah subhanahu wata'ala ya wanke fuskar shi da musulunci sadar Allah sadrahu lil Islam Allah madaukakin sarki ya wanke kirjinsa saboda musulunci an wanke masa ƙirjinsa. fa nataqa shahadatai abu na farko sai kalmar shahada baina yadai rasulillahi sallama a gaban manzon Allah sama wato ya shiga musulunci da yayi sai ya tsaya wa alal fauri yastashqu mas'uliyatahu tujaha hadha nan take nan take kawai sai ya ji a ransa cewa akwai nauyi na wannan musulunci cikin gaggawa a kansa ya musulunta ya karɓi addini a wajen manzon Allah su salama yana karɓan addinin sai kawai kuma ya ji a ransa cewa ai ba abin da ya rage masa face ya tashi ya gaya za a yi musuluncin ya ci gaba ana as'alukum billah ina roƙonku da Allah mallazi ta'allamahu abubakar fi hadhihi daqa'iq wai a waɗannan 'yan mintotan da sayyiduna abubakar ya karɓi musulunci har ya tashi shi ma ya tafi domin ya je ya gayyato wasu me ya koya a cikin waɗannan 'yan mintotan hmm? min rasulillah su sama daga manzo Allah su salama ma sani a shahada shahadatai bai ji komai daga manzo sama ba ce kalmar shahada biyu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma'a kalimatin yasiratin jiddan tare da wasu kalmomi waɗanda suke 'yan kaɗan matuƙa wa ma'azalika, amma duk da haka yastash'uru mas'uliyatan zahmatan sai ya ji a ransa akwai wani nauyi mai girma da ke kansa tujaha hada din ta ɓangaren wannan addini an da raddada lisanuhu a shahadatai tun lokacin da harshen harshensa ya maimaita kalmar shahada guda biyu kalmomin shahada guda biyu to tun daga wannan lokacin ya ji a ransa cewa ne akwai wani nauyi mai girma na musulunci a kan wallahi ma a kafa wallahi bai zauna ba ala talabil ilmi sanawatin akan cewa sai ya nemi ilimi da yawa shekaru liyan tsalika ba da halin da'awaci domin ya kira ta ya ci gaba da da'awa walakin bil qadri alladhi ataahu Allah min an-nuri sai dai gwaggwadon irin hasken da Allah madaukakin sarki ya bashi na haske kharaja sai ya fita wa huwa yastash'uru mas'uliyatahu ad-dakhmata li hadha ad-din yana ji akwai nauyi mai girma a kansa na wannan addini malam ba yana cewa kakai karatu bane da yawa mai zurfi ko mai da awaye bai bukatar karatu mai zurfi babu wanda yake buƙatar karatu mai zirfi kamar mai da'awa to amma kada kuma ka doge ka ce sai ka kai wata matuƙa wadda ba a san matuƙar ba sannan za ka fara ga unguwarku nan ga makwabtanka nan ba ka taɓa musu tallan musulunci mutum zai zauna ga shiga wanda ba musulmi ba ko a ɗaki ɗaya ma ko a ofis har su rabu shekara da shekaru bai taɓa masa tallan musulunci bai taɓa masa tallan musulunci wannan ba ƙaramin musiba ba ce na abubakar yana musulunta abin da ya yi shine sai ya cira ta yadda ya samu wannan hasken to ya za a yi wasu masu zo su shiga cikin hasken bil muhadarat بالمحاضرات الطويلة ba abun lura ba shine ai ta karatu ana muhadarori masu tsawo arrannanatil mu'assirati waɗanda suke kugi a kunne mu'assira waɗanda kuma suke tasiri fa wallahi law alima Allah minka sidqa wallahi na rantsi da Allah in Allah ya san a zuciyarka akwai gaskiya wal ikhlasa kuma dan shi kake yi wa takallamta kalimatan wahidatan kuma ka faɗi kalma ɗaya laharrakat kalimatuka alquluban mawata to da ke zuka da sai kalmomin nan naka ko kalman nan taka ta motsa zukatan da suka mutu ta rayar da su fakan min muhadaratin la ta sakinan to nawa ne ake zuwa ai ta labarai ai ta ai ta zubawa amma kuma ba za ta motsa wanda yake a laɓa ba ba abin da zai faru da shi ya ce ko a jikina Watsi ta rika kauta amma kalma ɗaya kuma sai a jefa ta wallahi sai ta tasiri ta canza mutum to kada ka rena abin za ka faɗan ma wani domin ya gyara kada ka rena abin da za ka faɗa domin gayyato wani zuwa ga musuluncin nan walillahi darul qa'ili mala ce Allah haska kama wani wanda ya faɗa yake cewa بين الجوانه في الأعماق سقناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها يتي بين الجوانح أي أتكان أوزو في الأعماق سقناها كما ميزرفي في مجانا nake تكيزوها تسامو جيتا زونا ني إني مجانا wato maganar ina jefa ta ne tsakanin wazu wato zukata ke zukata ne masaukin wannan maganar tawa Ba kai fatunsa. ya za a yi amanta da abin da na faɗi wa man fil nasi a cikin mutane waye zai manta abin da na faɗa al'ubnu sami'atun kunne fana ji wal'ainu dami'atun ido kuma bayan kunne ya ji zubda hawaye wa ruhu khashi'atun zuciya kuma ta kaskanta ta takura saboda wannan maganar wal qalbu yahwaha kuma zuciyar tana son in ci gaba da bayani to haka ake bukata ka roki Allah ya sa ma kalmominka albarka ne abin da ake nema ka ne ka roki Allah ya sa ma kalmominka albarka waje alli lisana sidqin fil akhirin ruhuwa هو wal ikhlas sirrin shi ne gaskiya da ikhlasi in akwai su to sai kalma ɗaya tafi kalmomi ɗaya kwarai da gaske sai kalma ɗaya ke tasiri kalmomi ɗari ba su tasiri لقد تحرك الصديق بكلمات يسيرة جدا سيدنا أبو بكر يا موزع da wasu kalmomi da ya ji ‘yan kanan matuƙa Wa'ada ilan nabi صلى sama عليه وسلم tali sai ya koma gobe zuwa ga manzon Allah sallama mubasharatan kai tsaye li islamihi dan ya musulunta li islamihi kai tsaye bayan ya musulunta bi khamsatin min al-asharati al bil janna sai gashi ya kawo wasu mutum biyar waɗanda daga baya manzo Allah sama ya musu bishara cewa duk ɗan aljanna ne su duk hannun sayyidina Abubakar suka musulunta suwaye akwai Usman ibn Affan a hannun sayyidina Abubakar ya musulunta akwai Talha ibn Ubaidillah a hannun sayyidina Abubakar ya musulunta akwai Az-Zubair ibn al-Awwam a hannun sayyidina Abubakar ya musulunta akwai Abdurrahman ibn Auf a hannun sayyidina Abubakar ya musulunta akwai akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas duka waɗannan a hannun sayyidina Abubakar suka musulunta wanda ba a hannunsa suka musulunta ba daga sayyiduna Ali daga sayidina umar sai sayidina ali sai sa'idu ibn zaid ibn amr eh? kaga sai shi shi kuma in ka cire shi sai abu ubai da al-jarrah amma saurancin da aka lissafa duk hannun da suka musulunta su biyar ya zo da su duk sun musulunta shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna sun goma innaha innaha barakatud da'awati wannan ita ce albarkar da'awa Allah ya zuba wa barakatun juhdi li da kuma albarkar kokarin da mutum zai yi domin addinin Allah ya ci gaba fama alayka ayyuhal muslim ba abin da yake kanka ya kai dan uwana musulmi illa an tatahabbaka bisidqin wa ikhlas face ka motsa da gaskiya da ikhlasi da dini lahi azjalla wa ala don addinin Allah maɗaukacin sarki wa anta da an kai dai ka bar sakamakon ba da zalika hada ya zama a hannun Allah yake hatta walau lam yahtaji bi da'watika ahad ko da ba a samu mutum ɗaya musulunta daga cikin da'awarka ba kai naka ka ce dan Allah kake ka sa ma kanka ka'ida don Allah kake ko ba a samu mutum ɗaya ya musulunta don ta sanadiyar ka ba to kayi naka fa hunaka min al-anbiya'i man ya'ti yawm al-qiyamati wa la yasma'ahu ahad ai ranar gobe al-qiyama wani annabin zai zo ba wanda ya bi shi shi kadai ya gama da awarsa ba wanda ya amsa masa shike ya gama da awarsa tsawon shekaru ba wanda ya taba koma ta shi bata bi shi ba ko ɗan shi bai bi shi ba wallahi wannan hadisin yana tsorata ne to kai ko a wannan zamanin akwai zukata ga nan a shirye suke yanzu a wannan zamanin namu ne za ka je ka ji an ce an tafi ƙauye kaza mutum ɗari tara sun musulunta sannan kai kuma a makwabtanka mutum nawa ne yanzu yara masu shaye-shaye guda nawa ka taɓa yi wa wa'azi wani yana shaye-shaye yana rashin jin magana yana ɗauke-ɗauke yana ɗauke ma mutane kaji da agwagi da zabi ka taɓa zama da shi tsakaninka da Allah ka zaunar da shi ka jiƙa shi da wa'azi ka sa shi ya kuka wannan tambaya ce to shi ne fa abinda muka tattari ga baki ɗaya muka yi watsi da shi shi ne sai al'ummar ta koma haka kira mutum ɗaya ka zaunar da shi daga kai shi wallahi wani zubin da kwatance ma za ka gama da za ka ci yaki kwatance ko aya ɗaya ba za ka jawo ba aya ka ta huta hadisin kai huta kai ta kwatance in ka gama buga masa misalai na rayuwa wallahi sai ka ga yana kuka kaji abin da ake bukata ce. to abin da sagiduna abubakar ya yi ce damar da kake da ita ta kana ganin kai tsatsi ne to ai ka samu dama to yi amfani da wannan damar makwabtanka 'ya'yan makwabta ƙanni waye ka taɓa zama kan nasiha kan wani hali da yake ciki ya fita daga wannan halin halin shi ya inganta wannan misali na farko wa hadha huwa tufail ibn amr misali na biyu ga at-tufail ibn amr ad-dawsi wanda manzo wanda ake ce masa zunnur zunnur ya roki manzo Allah sama manzo sama ya bashi wata alama manzo Allah sama ya roki Allah madaukakin sarki sai aka sa masa haske a hannunsa sai ce to ayya ma'aikin Allah in kuma naje za su ce ku tirta sai Allah ya dauke wannan hasken sai ya koma kan sandarsa sandan al'imamun zahabi ya kawo wannan a cikin siyarwa alamin nubala sandarsa haka take da haske in yi haka da ita cikin duhu kawai sai ta haska waje a tufail bin amr ad-daus su sai na abu huraira yake cikin waɗanda suka musulunta a hannunsa har da sai na abu huraira abu huraira rawiyatul islam a tufail bin amr ad-dausi huwa tufail bin amr ati ila makkata ya zo makka wa rahat tira'i da'iratun alhali tukunya ta tafasa ta zagaya wadda take zagayawa ta rigima bainal mushriki wa bainar rasulullah sallama tana nan tana tafarfasa tana zagayawa a tsakanin mushrikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaki yaki yana cikin zafinsa tsakanin mushrike a gefen hagu da manzal sama a gefen dama a lokacin al tufail ibn amr ad-dawsi ya shiga musulunci sannan waye talaqafuhu jihazun al khabith al-khabith fi makkah sannan kafafan yada labarai mummunan kafafan yada labarai suna nan suna jawo suna ƙara yada wannan fitina ana kallon waye shigo makka a lokacin fasa abu jihar ta ka'ida suka yi duk wanda zai shigo maka ce an san ya zo yi hadda hajjin da ake zuwa a yi da umara ana yi a wannan lokacin na jahiliya to hadda su da ake yi sai a rika bincikar kowa ana kallon takunsa irin da yadda kake ganin jami'an tsaro sss dss suna aikinsu idan suna son su gano mai ne yanzu nan ba mu sani ba ko da wasu ba to suna yi yadda suke aikinsu su je su kai rahoto su ba da labarin waye yake nufin banna a ƙasa to shi aka ɗauka fa a wancan lokacin to suna nan suna kayansu a daidai lokacin a tsofai luna amur addausi ya shigo garin makka a sadatu minas zu'ama'i jagororin shugabanni wal kubara'i da manyan gari min manya tahakkamu na waɗanda su ne suke hukunci fi adfizatil ilam su suke kula da kafafen yada labarai allati shawishu waɗanda suke surutu wa talbisu ala nas kuma su rikirkita ma mutane aqidatahum aqidatsu wa dinahum da addinin suna nan taharraka al-jihad al-ilami al ala wannan kafar yada labaran lalatacciyar kafa sai da ta motsa ta yi aikinta a kan na bin amur addau yana shigowa maka aka gane cewa ga abin da ya kawo shi ya zo ne domin ya bincike tashin farko waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. me ya zo da shi me yake kira zuwa gare shi to aifa da suka gano shi ya tsufailu innaka qad da biladana suka ce masa kai dufailu ka zo garinmu wa hadar rajulun da zai annahu nabiyun kaga wannan mutumin da yake ce maka shi annabi ne yake cewa shi annabi ne kad da amrana ya bata al'amarin mu gabaki daya wa farraqa shamlana sannan haduwa kanmu da nake da ita yanzu ya ruguza ta ya raba kanmu wa shattata jama'atana sannan ya watsa jama'ar mu wai duk manzon sama yayi wannan wa nahnu nakhsha alayka minhu muna jin maka tsoro daga gare shi an hinna bika wa bi ka fi qaunika ma halladina kada abin da ya faru da mu ya faru a gare ka ta sanadiyarsa da kuma abin da ya faru zai faru da al'ummarka so da muna maka kashe bi kaga wannan mutum da ka shigo maka kai kafa kafa da shi kai ka ji abin da zai faɗa maka fala tukallimin rajula kar ka sake ka mishi magana wala tasma'anna minhu shay'a kakka ji komai da gare shi kaga wannan wannan da awa hauka ke kaga yanzu sun mai da tsofailu ne wawa duk wanda zai ce maka kakka saurari wani to ya nina ka kwarai da gaske duk wanda zai kalle ka da idanuwanka lafiyayyu da kunnanka da basirarka ya ce kakka saurari ne ya mai da kai kai baka da basira a'a ka ji mana ka ji ka tantance me ya faɗi Shi ne kai wayayye ne ne ƙwaƙwalwaka na aiki wanda ake ma wannan hajiru din shine wanda ake tafihi ne shi yaro ne shi kowawa bai da hankali to shine sai a katange shi a ce kai ya saurari wani amma da kwakwalwarka da ka sai a ce kakka saurari ne kai kuma kawai shi kenan sai ka yadda shi kenan a ɓata wani ta sanadiyar a ɓata maka wani a ce kakka ji shi ko kakka karanta littafin shi ha ya za a yi ka ce ka in karanta me ya sa ka in karanta menene ya sa ka in karanta menene ya sa ka in karanta kaga tambayar da ya kamata ka yi ke ba? a akwai banna a cikin ya aka ka gano ya aka ka gano akwai banna a ciki baka karanta baka gano akwai banna a cikin kamun mishi adalci a'a in ka karanta ni ka banna in karanta in ka gane akwai banna ni in gano kila in ka gano goma ni in gano sha biyar baiwa ta Allah ce kaga dukkanin mu sai mu haɗu sai mu ja layi akan wannan banna cewa mun gano banna guda ashirin da biyar a cikin littafin ko kuma abin da ya faɗi a cikin maganganunsa mun gano banna guda ashirin da biyar, 25 shikenan to wannan ka'ida ce ta mushrikai a asali su ce ka aji la tasma'uwa li hada alqur'ani wal ghawfihi la'allakum taghlibun kakku taurari qur'ani in yazo yana yi ma kun kuna kuna masa ihu kuna masa ihu to suka ce wala tasma'anna hushe a kakka taurari komai daga gare shi fa inna lahu ƙaunar kasihir domin da ya faɗi magana kamar tsafi take farri bainal waladi wa abin yana raba tsakanin ɗa da uba wal wa akhihi yana raba tsakanin yan uwa wa zauji wa zawjatihi sannan yana raba tsakanin miji da mata da kakka saurare shi kakka masa magana har kawai sun mai da manzo sama ɗan shafi mulera ne mana Ya ƙulu tufailu sai a tufailu ce fa wallahi ma zalubi ba su gushe ba tare da ni ya kusuna alayya suna kistanta mini abubuwa suna ban labarurruka wa yukhawifuna ni kuma suna tsoratar da ni wa kauni da mutane na min Muhammadin game da Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ajma'atu amri har sai da na yanke na niyyar cewa shine ajma'atu amri ala alla aqtariba minhu cewa bazan kusanci manzon Allah ba kaga sun ci nasara wala ukallimuhu sannan kuma wala ukallimahu kalimatan wahida kuma na dau alƙawarin bazan yi masa magana ko ɗaya ba au asma'a minhu shay'an ko kuma in saurari wani abu daga gare shi tashin farko falamma gada tufailu ila masjidi amma lokacin da tufail ya asubanci ya tafi masallacin makka mala'a uznaihi qutlan khawfa sai ya yanki sai ya samu kursu audiga sai ya sa ta a kunnen shi khawfan min an yasma'a shay'an min annabi sallallahu wai saboda jin tsoron kai ya ji wani abu daga manzo Allah sallallahu ya toshe kunnan shi walakin hayhata hayhata ke dai Allah ya sa wannan yayi nisa Allah ya nufi at-tufailu da shari'a yaqulu at-tufailu Nufailu ya ce falon ma da khaltul masjida lokacin da na shiga masallaci wajattuhu qa'iman yusalli inda al-ka'bati salatan ghayra salatina sai na ga yana wata irin sallah a masallaci sallar da ba irin mu ba a cikin ka'aba wa wajattu nafsi qariban minhu kawai sai na gani kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wa aballahu illa an yusmi'ani ba'd ma yaqulu muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah kuma yaki ce da yaji yadda ni wani abu daga cikin abin da manzon sa yake faɗi fasami'tu kalaman hasana kawai sai na ji wata kyakkyawar magana mala ta ratsa zuciyata faƙultu fi nafsi sai na ce a cikin raina sakilatka ummuka ya tsufai ya ce kai ɗufailu dama uwaka ta yi wabinka kalmar da laraba suke faɗan ma kansu ko su faɗan ma wani idan suna zargin shi bai kamata ya abin da ya yi ba sai su ce umuka ummuka innaka la rajulun labibun sha'irun kai da kake mutum mai kwakwalwa sha'irun mawaki kun san sha'ir a lokacin shine professor kalmar sha'ir ita ce babban malami a cikin larabawa A ashiru lugatan al'ilmu wa sha'iru al'alimu ce mawaƙi shi ne malami su ne malamansu a lokaci mawaƙa su ne malamai wajensu ake koma su ba da fatawa waƙoƙi kuma su ne sosa. su ne adilla su ne usul da ake fitar da hukunce-hukuncen rayuwa daga cikinsu waƙoƙi to ya ce a'a kai kai kai abin nan tsufai da kace mutum ladif mai kaifin kwakwalwa sha'ir da kama waki ai wa ma yukhsha alayka al min al wa ma yakhfa alayka al min al ai kyakkyawa ba za ta boye daga mummuna ba a gare ka fa ma yamnaquka an tasma'a min ar ma yaqul me zai hana ka je ka saurari wannan mutumin ka ji me yake cewa to kun ji yadda ake yi. in dai kana neman gaskiya abin da ya kamata kai ce ثم تبي النبي صلى الله عليه وسلم دجنان سي الطفيل ya bi الدوسي كي يبي منزن الله سمع وطلب منه أن يعرض alaihi أمره sannan kuma ya nemi Allah sama ya bujiro mishi da lamarinsa fa arada annabi sama alaihi islama Allah sama shi kuma dama al'amarinsa kayansa shine musulunci sai ya bujiro masa da shi kulu tufailu Fufail ya ce fa wallahi na rantse muku da Allah ma samitu a ahsana min Tun da nake a duniya ban taɓa jin magana ta fi tashi kyau ba wala ra'aitu amran a'dala min amrihi ban taɓa ganin al'amarin da ya fi nashi adalci ba fa ya yadi kawai sai na shimfida hannuna gare shi ina masa mubaya'a Hmm? wa shahidtu an la ilaha illallah kuma na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa dakhaltu fi islami daga nan kuma sai na shiga musulunci kun ji kun ji yadda musulunci wa min samma to daga nan ne istash'ara ala al-fawri nan take cikin gaggawa ya ji a ransa almas'uliyyata li hadha din cewa akwai nauyin addinin nan a kansa fa yaqulu sai yace arsilni da'iyatan ila qaumi ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ka tura ni in zama mai da'awa a cikin al'umma ku ji nan take ya musulunta yace ya ma'aikin Allah wannan dadin to bai kamata in sha shi ne kadai ba ka tura ni cikin mutane na addau domin in je in musu da'awa فأرسله المصطفى دائية ila قوله nan take sai manzon Allah sallallahu ya aike shi ya zama mai da'awa ga al'ummarsa wantalaqat tufailu ala al bihazan nuri nan take sai at-tufail ya cirata da wannan hasken cikin gaggawa ila qaumihi dausi zuwa ga jama'arsa da ake ce musu ad فهداهم الله للإسلام بيطايا بننتا كي تجب دعوة ألا قمي بود زكاة سقشق مسلمش وكان من بينهم راوية الإسلام العظيم daga cikin waɗanda suka musulunta a wannan lokacin akwai wannan mai riwayar na musulunci al'azimu babba abu hurairata radiyallahu anhu sayyiduna abu huraira abdurrahman ibn sakha ad-dawsi yana cikin almajiran at-tufail ibn amr ad-dawsi wanda suka musulunta a hannun a hannun shi don Allah ji wannan alladhi yaji'u yawm al-qiyamati wanda sagiduna abu hurairah duk karuwan nan da aka yi da shi to zai zo rana gobe al-qiyama fi mizanin tsufai yana cikin ma'aunin a tsufai kama ta ji al'ummatu kullu ha fi mizanin mustafa sallallahu alaihi sallam kamar yadda dukkan al'ummar da suka musulunta za su zo a cikin ma'aunin manzon Allah sallallahu alaihi sallam shi yasa ka ki gayyatar wasu su zama mutanen kirki yi musuluncin nan kamar kana ma manzon sama bakin ciki haka malamin da taymiya ya faɗi hmm? duk wanda zai ki kiran wasu su gane musuluncin nan shekul islam taimiyya ce yana ma manzan sama hasada ba ka so ma'aunin manzan sama ya ƙara nauyi in yanzu mutum miliyan suka musulunta ta sanadiyar ka to ka ƙara ma jakan manzan Allah su sama lada wajen Allah bayan kai ma kuma taka ta cika don Allah wannan ne ya fi daɗi to kage shine wannan to shine sai mala ya tambaya ce idan mallazi ta'allamahu tufailu wai tambayar da za a yi anan me at-tufailu ya koya wa ma za inda tufaili sannan me at-tufailu bin amr ad yake da shi inna al-mas'uliyatu allati hamalaha fi qalbihi kawai nauyin musulunci ya dora ma zuciyarsa ma ma'a awwali kalimatin nataqa biha lisanuhu tun farkon kalmar da ya faɗa harshensa ya faɗa ma a wani lahzati hubbin ووفاء لمحمد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم tare da wannan ɗan takaitaccen lokacin da ya ji soyayya da cika soyayyar manzo Allah sallama tun shiga cikin zuciyarsa to nan ta kawai ya ga ai ba abin da ya kamata ya face ya kira ta shi ma ya tafi ya je ya ci gaba da kun san shi ya jawo manzo sama yayi addu'a da ya zo ya ce ma manzo Allah sama ya ma'aikin Allah kabila ta ta daus zina ta yi yawa a cikinsu shi ne sai ma'aiki sun sama sai ya musu addu'a ya ce ya ce allahun mahadi dausar ya ce ya allah ka shiryar da dausu ga baki ɗayan su hmm. wa akihin ilayya ajma'i ya allah ka zo min da su ga baki ɗaya kowa a cinye bihim ajma'i ka zo min da su gabaki daya to shi ne haddafa mama sai na abu hurra ta musulunta da cijuwa hadda ita ta musulunta to abinda ake bukata aiki kaga shi ne ma za kaddamta lidinin la fama huwa yantiku kalimatat tauhidi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ai bai dan wani lokaci ba yana furta kalmar shahada sa ya'lama anna hadhihi al-kalimata nan take san cewa wannan kalmar kad aujabat alayhi an yataharraka li dinillah wannan kalmar ta wajabta masa ya motsa dan addinin Allah ya tashi ya aiki ba addini ba ne kawai na aitar wata kwakwalwa a addini ne na aiki wa anta ayyuhal hadi mali yace to mu dawo kan ka kai ɗan uwa masoyi Munzu. mata wa an ta tusalli tun yaushe kake sallah hmm? tun yaushe kake sallah منذ متى وأنت تحضر مجالس tun تن يوشي kake halartar majalisan ilimi hal da auta la ka taba gayyata wani ya shiga musulunci ka masa ka gayyace shi ka taba gayyatar sa ya shiga musulunci hal nazarta ila jarika al-mu'ridi an Allah ka taba duban makwabcinka wanda ba ruwan shi da Allah fatahassara kalbuka sai zuciyarka ta shiga damuwa ووجهت إليه دعوة صادقة لله سبحانه كما كفتكن تمت دا كرا كرا نجسيا دان ألا مدوك كنسر في قاتبي لا ce تنبيا تيمي تايد hankali ka قاتبا kaga kowa sai je ba kan shi amsa to ga dai tufailu ga abin da ya ga abin da sayyidina abubakar ya yi sayyidina abubakar mutum biyar suka musulunta ƙasa da kwanaki kaɗan a hannunsa kuma kowannensu sai da ya zama babban mutum a cikin musulunci ga asufailu ƙabilarsa ga baki ɗaya zo da su suka musulunta shi kadai na uku wa hadha huwa nu'aym ibn mas'ud abu abu salamat al-ashja'i abu salamat al-ashja'i nu'aym ibn mas'ud kaga wannan shi sunan shi ma ba wani shahararre bane zalikum al-fida'i al-batil wannan wanda ya fansar da ransa shine al-fida'i al-batil jarimi alladhi jaa ila al-mustafa wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi waqtin asidi a wani hali ne tsanani rahibin ne abin tsoro kadatul qulubu an takhruja min as-suduri saura kiris zukata ta fito daga kiraza fi ghazwatil ahzabi a yakin khandaq wanda aka yi shi shekara ta biyar bayan hijira kafirai sun yi gayya cewa kowa ya zo ba a yafe ma kowa ba kowa duk wani kafiri da yake amsa sunan kafirci to ya zo garin madina domin a gama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gama da sahabbansa a gama da musulunci haka suka yi laqad ahata al-mushrikuna bil madinati min kulli nahiyati kafare sun zagaye madina ta kowane bangare min al khandaki ta bangaren gwalalo wannan al-khandak gwalalo daga baya aka haƙa shi wasu daga cikin sahabban manzo sama suka ba da shawara cewa a haka aka haka ta yadda zai zama akwai kariya a tsakanin musulmai da kafirai in suka ce za su hau da dawakansu dawakansu za su rafta su fada ciki sannan su kuma ba za su iya tsallakowa ba su kama musulmai hari wafila hazatin harija a wasu lokuta waɗanda suke masu tsanani ƙasiya waɗanda suka zama sun ƙeƙashe naqada yahudu bani quraiza al-ahda yahudawan bani quraiza sun ci amana sun wara alƙawari ma'a rasulullahi sun sama sun wara alƙawarin da suka yi da manzon sama farkon zuwan shi Madina cewa ba za su ba za yaki manzon Allah ba ba za su hada baki a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa shakkalu tahdidan dakhiliyan gasa a cikin garin Madina ga yaki a wajen gari su kuma sun warware alkawari sai suka zama matsala suka zama wa shakkalu tahdidan suka zama barazana dakhiliyan barazana ta cikin gida khatiran alal nisa'i wal atfal mai girman hadari ga mata da aka basu a cikin gari da kuma kananan yara domin idan za a yi yaki ai kuna bukatar ya zama yaranku da matanku su zama sun samu aminci su da aka tafi aka basu da masu rauni eh ku kuma kun tafi kuna yaki to bai kamata tsoron ku ya zama bi ba ya kamata tsoron ku ya zama a fagen fama ne kai ya zama kuma kuna da tsoron abin da kuka bari a gida to gabanu Banu za an tafi an basu da yara da mata kuma sun ci amana sun hore alƙawari ga manzon sama a bayan gari ana shirin gwabzawa da kafarai ƙwarai shawa da dangoginsu da suka zo za su yi yaki wata ahadu ma'al mushrikina suka yi alkawari da mushrikai an yi haribu ma'ahun muhammadin sassanama suka aika musu da wasiƙa cewa za su taimake su wa huwa fi'ilul yahudi dama wannan shine aikin yahudawa wa hadi hiya sifatul yahudi wannan ita ce sifa yahuda in baka san su ba fal yahudu la yujiduna illa al-ghadra yahuda da kake ganin su ba abinda suka kware a cikin su in banda cin amana wa naqbal uhudi da saba alƙawari da warware shi abinda suka iya kenan su farfeso shine a wannan bangaren cin amana falaqad naqadu al'ahda ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi waqtin harij sun sun warwa alƙawari tare da manzo Allah sallallahu alaihi a lokaci mai tsanani walaka anta tasawwara al-halata an-nafsiyyata kai yanzu na bakka ma ne na bakka ka suranta a cikin zuciyarka ya halin ran manzo Allah ta sallama allati man rabiha al-mustafa sallallahu alaihi ya halin ran manzo Allah ta sama yake ma ashabihi da kuma sahabbansa wa qad wasafaha Allah wasfan daqiqan Allah ya siffanta wannan halin da annabi sama da sahabbansa suka shiga siffantawa wadda ta kai matuƙa a wajen iya magana da kuma zurfafawa wajen siffantawa faƙana ta'ala Allah ya ce wa izagatil abtar a lokacin da idanuwa suka karkace suka fito kwalo-kwalo kwala-kwala wa balagatil qulubul hanajira sannan zukata suka taso suka kawo zuwa makoshi za a mutu za a yi rai ne wannan siffantawa ce ta shiga tashin hankali wata zununa billahi zununa kuma kawai sai ga tunane-tunane kawai kala-kala suna ta zuwan muku daga Allah kala-kalan tunani kuna ta tunani game da Allah yanzu Allah haka zai ban yanzu addinin nan na gaskiya ne har shakka sai da shiga jikin mutum to Allah ce irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum shine farko ai wa izaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir وتظنون بالله الظنون irja'ukum min fawqikum a lokacin da suka zo muku ta saman wa min asfala minkum sannan wasu suka zo ta ƙasa misali yanzu ka ce yaƙi ake yi a ƙasa ko a wani wuri ga sojojin sama ga sojojin ƙasa kuma rundunoni na sama suna feshin wuta daga sama suna feshin wuta da bama bamai kuma suna jefa inda suka ga dama sannan kuma na ƙasa su ma ga manya-manyan bindigogi da igwa-igwa suna harbi ya kake jin za a zama ita igwa kawai ka ji karanta ma ya ishe ka tashin hankali to shi ne ce Allah ce hunalika a nan ne ibtuliyal mu'minu aka jarrabu masu imani a tantance su wa zulzilu aka raurawa zuwa zukatansu zilzalin shadida raurawawa wacce take mai tsanani to waɗanda ba masu imani ba to kun gazzaje aka ce wa idh yaqulul munafiquna a wannan lokacin ne munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun waɗanda kuma akwai ciwo a cikin zukatansu waɗannan allazina fi qulubihim maradun su ne ko ba su bane wannan wawun din bayaniya ce ba ta tsafi ba ce wa iz yaqulu al munafiquna wa hum alladhina fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo na munafurci me suke cewa ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura Allah da manzansa ba alƙawarin da suka mana duk alƙawarin su na ƙarya ne rudi ne kawai sun rude mu zo wannan ba ƙaramin musiba bace to irin wannan halin aka shiga ana cikin wannan yanayin tasawwar hadhihi alhala ma ne ce na baka ka suranta da kanka ka kawo hotonta a zuciyarka wannan yanayin ka kawo hotonsa a ciki a cikin zuciyarka fi ma a rasulun sama manya yaqul a cikin sahun manzala ta salama cikin wanda suka zo a yaki da shi cikin sojojin shi munafakai aka samu wanda yake cewa ma wa ajanan lahuwa wa rasuluhu illa gurura kaga an samu baraka ne yanzu sojoji za su fi gane wannan magana kwamanda zai fi gane wannan wani babban soja an ana karanta wannan karatun zai fi gane shi ya ce bataliya kaza ta balle ta ce ita ba ta yaƙi ga yaƙi abokanan gaba sun taso sai kawai sai sojoji su ce su ba za su yaƙi ba a ce sojoji na yajin aiki suna zanga-zanga ga kuma magabta sun zo da dukkan shiri na su gama da ku sai sojoji su ce su suna yajin aiki ba za su yajin aiki ba sun yi zanga sun yi tawaye ma wa adana Allah wa rasulu illa gurura haka ba suka ce al-mushrikuna Na bina ga ga ga ga mushrikai sun zagaye mu wal yahudu na naqadul ahada eh? yahuda sun warware alkawari wa sayudammiruna na min ad-dakhil za su je su darkake mu a cikin gida wa yaqtuluna nisa'ana wa atfalana kuma su kashe matan mu da ƴaƴan mu na'am halatun qasiyatu wannan hali ne ne kunci mai tsanani wanda yake kashe Faƙaman al ya yatabarra'u ila Allah nan ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi kuma ga Allah yana ne kaskantar da alƙan zuwa ga Allah to haka ake in tsaro ya rikice cewa kowa sai a koma wajen Allah kowa ya gaza manzal sama ya daga hannu yana ya Allahumma munazzilal kitabi ko munzila ya Allah wanda ya saukar da alƙur'ani sari alhisabi ya Allah mai gaggauta hisabi Allahumma hazimil ahzaba ya Allah waɗannan rundunonin ka ruguza su Allahumma hazimuhum ya Allah maɗaukacin sarki ka ruguza su وزلزلهم يا الله كروها واسو وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله عز وجل sahabbai da manzon sama suna cikin wannan halin da Allah ya siffanta mana min alkhawfi na tsoro wa shiddati da tsanani litazahuri aduwihim alaihim saboda yadda abokanan gaban su suka zama sun hau saman su wa itiyanihim iyahum da kuma yadda suka zo musu min fawqihim ta sama wa min asfala minhum da kuma ta kasan su atanu aimu bin mas'ud ila rasulillah ke wannan nu'aim bin mas'ud al-ashja'i abu salamat al-ashja'i ke yazo wajen manzon Allah sama fa qala sai yace ya rasulullah inni qad aslamtu yace ya ma'aikin Allah na musulunta a can cikin kafare yake kawai daidai wannan lokacin ashe addu'ar addu'ar da manzon sama yi ne Allah ya ansa kawai sai aka tsamo Nu'aym ibn Mas'ud sai ya ce ya ma'aikin Allah ya ce na musulunta wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami ya ma'aikin Allah wallahi mutane na basu san na musulunta ba famurni bi ma shi ita ce ya manzo Allah ka ce kawai in yi abin da kake so shi dama basu san ya musulunta ba ya laɓaɓo cikin duhu ya zo ya ce ma manzo sama ya musulunta to shine sai ya ce ma manzo Allah su salama a ba shi wani umarni ya je wani aiki na intelligence <laughs> faƙala rasulullahi su sama sai manzo sama ya ce inna ma an tafi na rajulun wahidu kai a cikin mu yanzu mutum ɗaya ne khazil anna in istata ka je ka tozarta waɗanda duk ka ga dama saboda mu fa innal harba khid'atu domin yaki dan zambo ne ma makirci wanda ya iya shi shike cin nasara shi yasa shi wani zubin kai kake shan wahala kake ta ihu murya ka take karewa to wannan ihun shine bahaushe yake ce ma aidokin mai baki ya fi gudu mutane zai su jin kai ke cin nasara abokanan gaban ka kuma su tsorata yaƙi ɗan zambo فخرج نعيم بن و... فخرج نعيم مسعود حتى أتى بني daga nan sai tafi wajen banu da su ne wa su ne waɗannan yahuda wanda suke cikin garin madina kuma waɗanda suka ɗau alkawari da kafarai mushrikan makka cewa za su taimake su alhali da sun ɗau alkawari da manzon sama cewa ba za su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya je wajen su wa kana lahum nadiman fil jahiliyya dama shi ya iya zuwa ya ba su ya musu firan nishaɗi a wajen a su shi ne nadin nadim shi ne wanda yake zuwa a shagiya ana shan giya kuma yana baka labarai masu ban dariya shi yana ba da labarai masu ban dariya shi ne ake ce masa nadin eh. shi dama nadimin su ne mai ba su dariya ne mai ba su labaran ban dariya ne a mashayar su a jahiliya faƙala sai ce ya bani ƙwaraizata ya ku bani ƙwaraiza kad arabtum muddi kun san ƙaunar da nike muku da kun ji wa khassata ma baini wa bainakum kun san kuma yadda nake keɓantaccen mutum ni naku ne akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanina da ku ƙalu sadaqata sai suka ce wallahi kai gaskiya lasta inda na bi muttahamin sai ba mu tuhuma ka da wani abu kai kai amintacce ne a cikin mu faƙala lahum sai ya ce musu inna ƙuraisha kun ga ƙuraishawa wa gatsana da ƙasirar ƙabilar gatsan su ma ne laisu ka su ba kamar ku bane albaladu baladukum kun ga garinku na madina ne su zuwa suka fikum fihi amwalukum wa abna'ukum a cikin garin madina akwai ƴaƴanku akwai dukiyoyinku wa nisa'ukum akwai matanku la taqdiruna ala an tatahawwalu minhu ila ghayrihi ba ku da iko yanzu garin nan kuka rasa shi ba inda za ku je shi fa yake faɗa musu wa inna quraishan wa ghatfana qad ja'u li harbi muhammadin wa ashabi kun ga kuma da quraishawa da ghatfan sun zo ne dan su yaki manzon Allah su salama wa qad zahartumuhum alaihi kuma kun ce za ku taimake su a kansa wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'uhum bi ghairihi hmm? alhali da garinsu da dukiyoyinsu da matansu ba tare suke da manzan Allah ba falai su ka antum ba ku suke ba fa in ra'aunuhu zatan idan suka ga wata dama a sabuwa wallahi za su yi amfani da ita su yaudare ku wa in kana ghayra zalika idan kuma suka ga ba haka ba lahi bi biladihim to za su gudu su koma garin su wa khallu bainakum wa bainar rajuli li baladikum kuma su kale ku da ku da Muhammadu a garin ku wala taqata lakum bihi in khalla in khala bikum in manzon sama yake banta ku da shi kawai aka bakku da shi to ba abin da za ku iya mishi kun je da ya tsara magana fala tuqatiluhu ma alqawmi ina ba ku shawara gaskiya kakku yaƙi manzon Allah sama tare da mutanen nan hatta ta akudu minhum rahanan har sai kun karɓi jingina a wajen su min ashrafihim su ba da wani babban mutum a cikin su kuri su ba ku kaman wani su ba ku wani babban mutum ku rike shi saboda in ta yi ruwa rijiya in kuma ba ta yi ba masai ya kununa bi aidikum fiqatan wannan mutumin wannan mutumin da mutanen da za su karba sai su zama amintattu a wajen ku ala an tuqatilu ma'ahum muhammadan haku iya yaka annabi muhammad da shi da su hatta tunajizu tunajizuhu haku ga kun gama da manzon Allah sallama ko kun cika kun cika abinda kuke so ku ku sama na burin ku fa qalu lahu laqad asharta bil ta tace wallahi ka da ka zo da shawara mai kyau shine ra'ayin ki ka da shawara mai kyau kun je yadda ya ce ma banu kwarai da ko sun makaraja yanzu fa ya musulun fa sun makaraja daga nan sai ya fita hatta a ta shi sai ya tafi wajen shawa faƙana li abi sufiya na Bani har sai ya ce ma abu sufiyan a lokacin shine jagora na shawa da suka zo yaƙar manzon allah su salama a madina kafin ya musulunta kenan wa man ma'ahu min rijali quraish da waɗanda suke tare da Abu Sufyan na Qurayshawa kad araftum dinakum ce an kai dade ka san dai kaunar da nake muku ko wa firaqi muhammadin kun san ba ni ba muhammadu ko na rabu da muhammadu wa innahu qad balagani amru wallahi wani likaji na samu na samu wani labari na karkashin kaka na sirri hmm qad ra'aytu alayya haqqan an uballigu kumuhu sai naga wajibi ne in an uballiga kumuhu sai naga wannan wajibi ne haƙƙi ne a kaina in zama na isar muku da wannan labarin nushan laku saboda ni dai gaskiya alheri nake nufin ku da shi an anni amma da Allah amana da Allah amana ku yaɗa ku rufa min asiri kalu na fa'alu sai suka ce a ah, wannan ai ba wani abu bane ne wahala za duk abin da kake so zamu ma qala sai yace na anna ma'ashara yahuda qad nadimu ala ma sana'u fi ma baina wa bain muhammadin shin kuna da labarin cewa jama'ar yahudawa sun yi da na sanin abin da suka kulla wanda za su yi tare da ku don ku gama da annabi muhammadu wa qad arsalu har sun aika masa in na nadimna ala ma fa'alna shi ai mun yi da na sani a game da abin da muka yi na shirin yaƙaka fala'alla yurbika an na'khudha laka min alqabilatayn min quraish wa ghatfan rijalan min ashrafihim to abinda muke so ya kai muhammadu sun ce mishi muna so an na'khudha laka min ne mu karɓo maka daga cikin waɗannan kabilolin guda biyu da ƙwarai shawa da ghatfan min quraish wa ghatfan daga ƙwarai quraisha daga ghatfan rijalan mu kamo wasu mazaje min ashrafihim daga cikin manya-manyan manyansu su fa nu'tiyakahum sai mu baka su fa tadriba anaqahum kawai sai ka kakkashe su thumma nakuna ma'aka alaman baqiya minhum hatta nasta'silahum daga nan kuma sai mu zo kuma mu wani aiki tare da kai waɗanda suka saura mu bi su su ma gaba shi ɗaya mu halaka su shine isti'fali kun san da sun je sun faɗa mishi haka فأرسل فأرسل an na'am. kuma muhammadu ya aika musu ya ce ya yarda eh. fa'in ba a sat ilaikum yahudu yaltamisuna minkum rahman in yahudawan banu ƙwaraiza suka zo suka ce muku suna neman jingina min rijalikum daga mazajensu mazajenku falatar fa’u ilaihim minkum rajulan wahidan kakku yadda ku ba su ko mutum ɗaya. kun tuno da abin da ya je ce ma banu ƙwaraiza kuma ko kun haɗa maganganun kuna jin dabara ko musulmi ba wawa ba ne ba musulmi wawa sai dai ba musulunci yake ba kowane musulmi yana da kaifin kwakwalwa yanzu daga musulunta su Allah ya bashi duk wannan dabarun kuma manzo sana ya ce je yayi yaƙi ɗan zambo ne yanzu ga zambo nan ana ta ana nan ana ta shirye-shirye yaƙi ɗan makirci in baka iya ba sai a cika yanzu saurawa suka rage a gefe guda saura ga ya je wajen banu ƙwaraiza ga maganar da ya faɗa musu ya je wajen ƙwaraishu ga maganar da ya faɗa musu to yan saura ga tsari tafi wajen sun makaraja ila gatsana hatta a ta gatsana sai ya zo wajen gatsana ka nuna min ne? to ya ce lokaci ya yi to daga lokacinsu ya kare ina ganin sai mu tsaya a nan sai majalisi na gaba insha Allah na hudu sai mu dora daga nan amma ku haddace mana ko? kun ji abin da eh, nu'ayn bin mas'ud al-ashja'i ya je yayi yanzu ya ji wajen quraishu ya je wajen banu sannan ya ji wajen banu ghassan sau da ka za mu tsaya insha Allah ta'ala sai majalisi na gaba sai mu dora da izinin Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in